This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ku sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri. Saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 13 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Rediyon ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan hamas a wani hari a kan yunis a gaza harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla falasɗinawa ashirin a yau asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin rostov da ke kudu maso yammacin rasha biyo bayan harin jirage mara matuka da ukraine ta kai da sanyin safiyar yau kasar china ta ce adadin bakin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin karuwa da kasar mafi karfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar covid kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira da tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau kan hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke na haramtawa gwamnoni taɓa kudaden ƙananan hukumomi. Ina cikin wanda suke ta ololo a kan cewa kuskure ne gwamnatocin jihohi su dinga taɓa kuɗin lokal gamar wato inda kuskure yake shi ne. Bayanan mana muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar, to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Rediyon ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan Hamas a wani hari a kan Yunis a Gaza, harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla Falasɗinawa ashirin. Rediyon sojan ya ce ba iya gane ko an kashe shugaban na Hamas Muhammad Da'if ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce tana duban rahoton. ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta faɗa wata sanarwa cewa asibitin nasar da ke kan yunis ta amshi gawarwaki 20 da mutane 90 da suka jikata sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba akan adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su da aka kai su wasu asibitoci kafar labaran hamas ta ce an kashe akalla mutane 100 kana an jikata wasu da dama ciki har da ma'aikatan agajin gaggawa wani babban jami'in hamas bai tabbatar da ko da'if na nan wurin ba zargin isra'ila na rashin hankali ne kuma har suna so su kare wannan mummunan barna da suka yi waɗanda suka mutu dukkaninsu fararen hula ne kuma abin da ya faru wani mummunan salon yakin kare dangi ne wanda amurka ke marawa baya kuma duniya ta shiru tana kallo in ji abu zuhri yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran rotes a yau asabar gobe ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin rostov da ke kudu maso yammacin rasha biyo bayan harin jirage mara matuka da ukraine ta kai da sanyin safiyar yau a cewar jami'an yankin a hari na baya-baya da sojojin kiev suka kai a yankin kan iyakar ukraine ta kara kaimi a hare-harinta ta sama a rasha tana auna matatun man fetur da wuraren ajiyar man a wani yunkurin kawo cikas ga harkokin mai da ke karawa kremlin karfin yaƙi sojojin moscow suna iya bakin su a iyakar gabashin ukraine inda suke da karancin runduna da makamai a yakin da ke cikin shekara ta uku da yasa take ƙara rauni gwamnan yankin rostov basili gulubeb ya ce wani harin jirgin sama mara matukin ya tada wuta a wani wuri mai faɗin mita 200 amma dai babu asarar rai sa'o'i biyar bayan ba da labarin wutar a shafin telegram gulubeb ya ce an kashe wutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar china ta ce adadin bakin haure da suke shiga kasar a watanni shidan farkon shekarar 2024 sun haura sama da kashi 150 cikin 100 a wani gagarumin karuwa da kasar mafi karfin tattalin arziki na biyu a duniya take ci gaba da gani tun bayan farfadowa daga annobar covid ko da yake ma'aikatar yada labaran kasar ta ce faɗaɗa shirin cire visa akan wasu ƙasashe ya taka rawa adadin da aka sake gani a makon da ya gabata ya ba da labarin wani bangare ne kawai adadin mutanen har yau kaso ɗaya ne cikin uku na abin da aka gani a shekarar 2019 wata alkalumar da ma'aikatar ƙididdiga ta gwamnatin china ta fitar na nuna mutane miliyan 287 ne suka shiga suka fita china daga watan janairu zuwa yunin wannan shekara da aka tambaye shi game da karuwar masu shiga kasar a wani taron manema labarai a wannan mako ministan harkokin wajen china lim jian ya ce ya yi farin ciki matuka ganin tafiya zuwa china na ƙara shahara da kuma kawo amfani sakamakon shirin cire visa ga wasu matafiya to nan ba da jimawa ba baba yakubu zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu 'Yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke a ranar Alhamis da ta gabata, inda ta haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kudaden kananan hukumomi da kuma rushe zababbun shugabanni da aka zaɓa a matakin ƙaramar hukuma. A hirar da ne da tsohon gwamnan jihar Kano kuma saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau ya fara da yin bayani kan yadda ya ji kan hukuncin. To, ni kusan wannan hukuncin ina cikin wanda suka fi murna da shi domin shekara ashirin da na zo gwamnan kano shekara ta dubu biyu da uku shekara ashirin da ɗaya kenan ban jira wani hukunci na tsarin mulki ko hukuncin kotu ba mun ba wa ƙananan hukumomi hakkinsu tun wannan lokaci ina cikin wanda suke ta a akan cewa kuskure ne gwamnatocin jihohi su dinga taɓa kuɗin local government wato inda kuskure yake shine dama dokar da aka yi ta tsarin mulkin najeriya da aka yi abin da aka kira joint account wato account ɗaya na haɗin gwiwa gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi ba an yi shi ne da niyyar jiha ta taɓa kuɗin local government ba abin da yake faruwa idan aka zo kasafin rabon kuɗi na ƙarshen wata ana dunkule cek ɗaya ake rubutawa misali mu a kano sai a rubuta cek guda ɗaya cek ɗin nan ya ƙunshi kuɗin kano ya ƙunshi kuɗin local government amma sai a liƙa takarda a bayan cek sai a faɗi kuɗin kowa idan kuɗin misali gwamnatin kano dubu biyu ne kuɗin ƙananan hukumomi dubu uku ne sai a rubuta cek na dubu biyar sai a ba wa gwamnatin jihar. sai a yi lissafin kuma sai a rubuta musu kuɗin kowace ƙaramin hukuma abin da ya kamata a yi an dawo kwamishinan kuɗi in ya dawo ya rubuta chat a ma'aikatar kuɗi na kowace ƙaramin hukuma dama an faɗi kuɗinta shekara takwas da muka yi a kano ban taɓa riƙe ko taɓa kuɗin loka gama ko sau ɗaya ba da an dawo a shegari accountant general na kano zai rubuta cek ɗin kowace loka gama ne ba su wato kuɗin da ake aikowa ta hannun gwamnatin jiha na ƙananan hukumi don sauƙin operation ne sauƙin gudanarwa ba wai don a taɓa ba ne wannan tuntuni da doka ko ba doka ba wata doka da ta ba wa gwamnan jiha ya taɓa kuɗin ƙaramar hukuma To, kana ganin cewa tun da yanzu haka an ce a ringa tura ƙananan hukumomi kuɗaɗensu su kuma hmm. gwamnoni kusan ana zargin yanzu kusan su suke rike da akalar a gudanar da zaben yawanci kuma ana zargin cewa ba ma a yin zaben na yadda ya kamata kawai ana ɗauki ɗora ne inda ake zargin mm. idan an ɗauki doran an ɗora su kuma sai a turo mm. da kuɗaɗen sannan sai a turo musu da ta bayan gida kuma su cika takardu su sake fitar da kuɗaɗen su saka a wasu asusu na gwamnati ko kuma na wasu ɗaiɗaiku ban san me zaka ce dangane da wannan zargi ba. To gaskiya ne yana faruwa ai tun kafin ma ai wannan hukunci na kotun koli na tuna cikin gwamnatin buhari ya taɓa ba da umarni ga ofishin accountant general na ƙasa a aika wa ƙananan hukumomi kuɗinsu account kai tsaye amma sai aka waye gari wasu daga cikin gwamnoni sai su aika wa ƙaramar hukuma cewa to eh an aiko muku da kuɗi account ɗinku ku dawo da shi account ɗinmu sai a rubuta cin na kuɗin da aka ga dama a basu duk wannan ta faru wanda zalunci ne don haka wannan abin da kotu ta yi ya daɗa ƙarfafar tsarin mulkin najeriya duk kuma abin da nake kira tsarin mulki na hankali wannan hukunci na cewar ƙananan hukumomi a bar su su ci gashin kansu wannan ba ƙaramin taimako ba ne da yawa masana suna cewa rashin walwala na gwamnati a ƙananan hukumomi yana da cin abin da ya jawo mana wannan fitina ta sace-sace da kashe-kashe saboda talauci da iyawa babu walwala na gwamnatoci a can ƙasa. Madalla, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji ci gaban tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. koriya ta arewa ta yi fatali da sanarwar da aka bayar a wurin taron kolin nato na baya-bayan nan wanda ya yi allah wadai da tura makamai da pyongyang ta yi zuwa kasar rasha tana mai kiran takardar sanarwar da wadda ta saba wa doka in ji ma'aikatar yada labaran kasar a yau asabar a wata sanarwar haɗin gwiwa a wannan mako shugabannin nato sun yi tar da koriya ta arewa na ƙara rura wuta a kan rashin imani da rasha ke yi a ukraine na ba da taimakon kayan soja kai tsaye ga moscow shugabannin na nato sun kuma bayyana babbar damuwa akan gudunmuwa ta fannin masana'anta da china ke baiwa rasha pyongyang dai ta musunta zargin aikewa da makamai ga moscow amma dai a watan yuni shugaba kim jong-un da shugaban rasha vladimir putin sun sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta hada da alkawarin taimakawa tsaron juna idan an kai wa ɗaya hari a ƙarshe kanada ta ce za ta siyo wasu katafaren jiragen ruwan yaƙi goma sha biyu na ƙarƙashin ruwa da za su iya gudanar da ayyukansu a ƙarƙashin ƙanƙaran yankin arctic domin inganta sha'anin tsaro a yankin da ke zama muhimmi cikin gaggawa sakamakon sauyin yanayi ana sa ran sayo jiragen zai taimaka wurin rage nauyi akan utawa daya daga cikin mambobin nato da ba su kashe kuɗi sosai domin cimma manufar ƙungiyar ƙawancen wurin kashe kashe biyu na tattalin arzikin ƙasa akan tsaro a matsayin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan gabar teku a duniya kanada na buƙatar ƙarin jiragen ruwan yaƙi in ji ministan tsaron kanada Bill Blair yana faɗa a wata sanarwa a ranar Laraba yayin da shugabannin NATO ke taro a Washington. ma'aikatar tsaron ta ce ta fara gudanar da tattaunawa da masu kera jiragen kada za ta buɗe kofar gayyata a hukumance ga 'yan kwangila a kaka ta gaba Baba yakub Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. madalla. Kamar yadda muka faɗa a baya cewa za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na da tsohon gwamnan jihar Kano kuma saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi da rushe zaɓaɓɓu da aka zaɓa a matakin ƙaramar hukuma. Ga dai ci gaban tattaunawar. Su gwamnonin an jiyo a baya-bayan nan suna magana ko kuma tun a shekarun da suka gabata cewa yawanci kananan hukumomi saboda nauyin da yake kansu na biyan albashi kama daga malaman firamare da kuma ma'aikatan da suke da su yawanci idan aka bar su da kuɗaɗen ba sa iya biyan wannan albashin har sai yawanci gwamnonin jihohi sun cika musu sannan ma suke iya biyan haƙoƙin ma'aikata. To wannan ai abu ne wanda yake a fili. Kwada lokacin mu da muka yi gwamnati shekara takwas da ne akwai kananan hukumomi kamar wajen uku hudu biyar da su ba sa isa su wadatar da su su biya albashi mukan yi musu ciko amma wannan ga daban ne da cewa ka rike kudin mutum sannan kai mulki da kudin da ba naka ba akan kawai yana da wani matsi wannan babu laifi karamar hukuma da kudinta ba zai kai ba babu laifi idan gwamnatin jiha ta zo mata da ɗauki ta taimake ta kuma wannan ba hujja bane a rike su a bar musu lissafi da za su zo da shi da kuma bibiyar da gwamnati za ce ta tabbatar gaskiya ne abin da aka ba su bai wadace su ba sai a ga hikimar da za a yi da za a taimaka musu a ba su gudunmawa amma ba hujja ba ne da za a rike su wannan ba dalili ba ne ko kaɗan. To, kana ganin cewa yanzu a ɗauke haƙƙin gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi daga ƙarƙashin gwamnonin jihohi a mai da shi tarayya? To, ni In da a ce al'amura kowa zai tsaya a kan adalcin aikin da aka ɗora masa wallahi zan fi son a bar jihohi su gudanar da zaben ƙananan hukumomi domin idan ka haɗa wa inec wannan aiki aiki ne da zai cankwaɓe musu ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu to amma kuma a yadda ake ganin mafiya yawan suna tafi da al'amuran zaben shine yake tsoratar da kowa cewa idan aka bar wa jihohi wannan zaɓe na ƙananan hukumi za a ci gaba da zalunci zai zama kamar wato ɗauki ɗora yadda an kira ciyaman tun da an san ba shi kawai ɗora shi aka yi ba cin zaɓen yayi ba zai tsorata ya ƙi ba da haɗin kai a taɓa dukiyarsa amma in tsari za a yi na gaskiya jihohi ya kamata su gudanar da zaben ƙananan hukumomi ni na tare da wani ra'ayi amma fa da sharaɗi sai idan an tabbatar da cewa jihohin za a yi zaɓe na gaskiya yawa mutum ya ce ai ba a samu hakan ba ni ba tare da mutum ya yabi kansa ba na yi zaben ƙananan hukumomi sau biyu a kan dubu biyu da hudu da dubu biyu da bakwai kuma da muka yi zaben nan akalla jam'iyyar hamayya ta lokacin pdp muna gwamnatin npp an sami ƙananan hukumi wajen guda biyar shida sun ci zaɓe kuma ba mu hana musu zaɓensu ba mun tabbatar an kyale musu haƙƙinsu kuma mun yi gwamnati tare da su ba mu taɓa danne haƙƙin wata lokal gamman da ta ci zaɓe aka hana ta ba tun da za a samu wannan gaskiya to da zai fi sauƙi akan a tara wa INEC yanzu ainihin ya suka kare ma da zaben duk ƙasa ana koke-koke ana zarge-zarge ina kuma ga ka ce su za su yi zaben ƙananan hukumomi 774 don an samu matsaloli a wasu gurori ba hujja ba ne na a rushe tsarin gabaki ɗayansa sai dai a ƙara ɗaukan matakai a majalisar tarayya da dokoki da gyaran tsarin mulki da irin wannan hukunci na kotun koli domin aiwa tukar hanci a ɗan matakan da za a ga an hana zaluncin na cinyedu na zaluncin da ake kwace a hana wa jam'iyyu na hamayya inda suka ci zaɓe a hana musu ni na goyon bayan haka tsohon gwamnan jihar kano kuma saddaunan kano malam ibrahim shekarau kenan a hirar da ne da shi Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo wata tattaunawa da masu ruwa da tsaki da muka faru a baya a kasuwar Akinyele a Ibadan jihar Oyo Najeriya inda a yau wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya kuma tattauna da ko kwamanda Umar Ahmed Yaldu shugaban hukumar Road Safety Shiyar jihar Kaduna sai dai ya faru tattaunawa ne da wani direba kamar haka. Assalamu alaikum sunana Masaruhu. A kwanan baya aka samu hadarin mota inda mutane wajen goma sha takwas suka mutu. Ciki an ce har da dan uwanka me ya gaske abin? Eh Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanena ne Yusufa Allah ya masa rasuwa ni na raka shi ya hau mota karfe goma suka tashi. na dare ko na safe na dare hmm. ina nan na dawo nan bayan karfe sha biyu tana yi saura na zo zan shiga in kwanta sai aka kira ni aka ce mai su yusufa sun yi haɗari daga nan na ɗauki oka da haccan wajen azdan ɗin ina zuwa na gan shi ba abin da zan iya cewa sai dai addu'a babu wata gudunmuwa da zan iya yi domin mun je lokacin motocin gaba ɗaya suna cin wuta babu wani taimakon ko wata kwana-kwana wanda za su taimaka a kashe ko ma mu samu wasu abubuwa wanda za mu samu bayanai shi ma Allah ya bashi fahimta da ki duk wanda Allah ya sa su mahaifanmu sun mana tarbiyya kuma abubuwa masu nagarta wanda har mu mutu mu ma za mu bar wa yara baya domin abin yana zai faru da su Allah ya sanar da shi kuma ya fi kima dan da wayar shi aka sanar da duk wannan azan din da ka sani wayar shi ya jefar aka dauki ita aka tsinta da ita aka sanar wa jama'a duniya ta san an yi su suka yi bayan motar su ta yi karo ta kama da wuta sai dauki wayar sai ya jefar da ita a waje sai ya jefar da ita a waje dalilin wannan ne muka samu bayanai ko ina kuma ni na sanar da yan kamasho mun buga duk wanda zan bugawa na bugawa ba mu same sai na sanar da yan kamasho ko kira mana direban mun kira kun ji abin da ya faru ta wayar dan uwana ni na sani sai suka ce mana to suka kirawo direba aka direba aka kira mai gidan direban babu suka ɗauko mota tun daga maniya karfe biyu na dare na hau mota muka koma wurin ni na kai su ɗan kware su ainihin yan kamasho din da masu mota muka je sannan suka tabbatar na ce musu motar ce suka ce tabbatar motar ce to muka tabbatar duk jama'an namu ne gaba ɗaya Allah ya masa rasuwa Allah ya musu rahama Allah ya amshi shahadar su alfarma annabi da alqur'ani shi muke ta addu'a Allah kuma ya ba iyalansu haƙuri duka duk wanda muka rasa muna fata muna musu fatan alheri mun san insha Allah mu muke cikin dai wani ne amma su sun huta amma mu muke cikin wani juyayi to muna fata Allah ya masa rahama Allah ya amshi shahada a can baya cikin mutanenka ko yan uwanka akwai wanda ya taba samun wannan irin mummunan hadarin mota har ya kai ga mutuwa mai yawa haka a'a ban taba samun azdan mota ba wanda aka mutu a cikin yan uwana amma akwai yaro ɗaya da ya taba samun azdan mota kare uku yayi shi kuma gaskiya da idan daga nan ma muka ɗauke shi na kai shi har gida amma ya ji sauki yanzu ma ya dawo nan yana kuma ci gaba da kasuwanci to su wannan dai Allah ya kaddara shahada ce dan a mote guda biyun gaba daya akwai mutum ɗaya wanda ya huta sun da Allah bai kaddara zai shahada ba sai Allah ya fidda shi muka je asibiti muka same shi sai ce shi dai kawai ya gan shi a waje bai san abin da ya faru ba ya abin da muka samu bayanan shi a wajen wannan shi marar lafiya. To ya yan uwa da abokan arziki suka ɗauki wannan hasara da aka yi a cikin wannan haɗarin mota? A wannan juyayi namu ne gaba ɗaya. ba mu yan uwan shi ba na jini duk wani wanda yake nan misali ake local government ko kuma wanda suke can arewa yan kungiyar pitianus da sauransu duka kowa ya karbi wannan abu a matsayin Allah haka ya kaddara kuma dukkanmu da yan putianis da kowa da nan na oyo state dai muna cikin kungiyar wannan ta kungiyar fitiyanus ta oyo state sun zo sun yi mana ta'aziyya kuma sun jajinta mu iya kowanne abin da zai ce allah ya amshi shahadar su sannan kuma allah ya ba mu mu haƙuri mu yan uwansa ne na jini wasu mutane na ganin cewa yawancin hadarin mota da ake samu a najeriya akwai rashin kyawun hanyoyi akwai rashin kyawun tayoyi akwai tukin ganganci ga direbobi ku da kun ji wannan labari me ya zo muku a rai gaskiya yanzu akwai hanya ta nan bangaren Oyo state inda muka samu wannan azan din amma saboda yanayin tukin mutanen yarbawa ne kuma a hannu suka yi suka haɗu don haɗuwa suka yi don ba kai tsaye ba ne yana kowanne yana hannun shi haduwa ne suka yi aran hannu ne suka yi kuma kowanne ba mu san halin da Allah to abin da dai Allah ya kaddara iyakan magana kenan zai yi a ce kaddara ce haka Allah ya kaddara lokacin da za a yi wannan abun kaddara ta zo daidai da wannan abun aka yi to malam da yake wannan dan uwa naka Allah ya nuhi ya rasu a cikin wannan mota da direban yayi aron hannu wani sako kake da shi ga direbobi a game da yadda suke tuken su assalamu alaikum ina son duk direban da zai tuki don allah ya bi doka da oda yadda za a samu ragowar matsalolin wannan haɗari duk inda aka samu direba komi yana da shi ko ma'aikaci zai fita daga hannun shi in dai ba yanayin tsarin yanayin tsarin ma'aikatan ba amma duk wani ma'aikacin da ka je kana kan gaskiyar ka tsaya ka tsaya gaskiya abu to insha Allahu za ka fita daga hannun shi su daina aran hannu su direbobin don aran hannu ne ya kawo wannan matsala in ba da aran hannu ba insha Allahu da gaskiya abin ba zai faru ba amma kaddara in ta faru dole sai an yi hakan hakan take faruwa. A sunana ko Umar Ahmed Yaldu a Federal Safety Co Zonal Headquarters 1 Kaduna. Komanda, eh, me yasa ake samun haɗura a Najeriya haɗura ababen hawa? well abubuwa ne da yawa masu kawo hatsari akwai human factor wato shi mutum kansa driver kenan mai tuka motar akwai motar da ita kanta sannan akwai kuma yanayi na hanya da kuma yanayi na kamar weather haka mu ce kamar da yanayi na damina to amma a cikin waɗanga abubuwan duka shi mutum human factor kenan driver din action nasa ko action nasa duk ya fi kawo hatsari hmm. abinda kuma yasa nace haka saboda kaga yawan gudu a cikin dai namu bincike da kuma irin abun da muke gani yana faruwa ko da yaushe yawan gudu yana daga cikin abun da ke kawo hatsari to kaga mota ba za ta falfala da gudu da kanta ba sai direba ya taka ta kuma akwai ka'ida gudu a kowane hanya kategori na hanya akwai ka'ida na gudu to sai kaga suna yin wannan gudu din na wuce kima to wannan yana daga cikin abun da ke kawo hatsari sannan kuma da yawan overload a yi overload na kaya da mutane kuma sannan falfala da gudu sosai to wannan ya ɗaya cikin abubuwa biyu da suka fi komi kawo hatsari. waɗannan abubuwan da kan ba eh, su ne ke kawo haɗari a hanyoyin mu na najeriya yawancin hanyoyin na akwai jami'an suna kan hanyar nan da rana don ba su cika zama kan hanya da daddare ba to eh. me yasa jami'an ku ba za su kama masu aikata irin wannan laifi ba a hukunta su um, muna yin iyakacin kokarin mu actually na kama waɗannan masu laifin da amma kuma ka san bayyawa a kama kowane mai laifi a lokaci guda yaranmu da muke tura a wurin aikin nan akwai ka'idodi su ma da suke kiyayewa ba za su tare mota da ya kasance ya fi biyu ba a lokaci daya so kaga wannan yana cikin ka'idodin aikin da ake kiyayewa so shi yasa kaga ba wai ba a kama mutane ko ba a son kama su ko kuma ba ya kama su a ana kama amma dai akwai ka'idodi still da ake bi da gudanar da aiki. To nan ne kuma za mu ja birkin wannan tattaunawa da ko kwamanda Ahmed Umar Yardu mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah kai mu yanzu a madadin wakilin hassan umar tambuwal da ma ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya makeri ne nake sallama da ku daga nan birnin washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Ya ce hukunta kamfanonin jiragen sama da ba su mutunta ka'idar lokaci da hukumar NCAA za ta yi yayi daidai. Ganin yadda rashin mutunta ka'idar lokacin ke jawo wa matafiya hasara iri-iri. saƙo na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau cewa yi tabbas idan dai har ana son ganin daidaito fa dole ne a aikata daidai don haka shugabanninmu kalubalen ku matukar kuna son ganin daidai a ranar zaɓe to fa dole ne ku aikata daidai a yanzu domin babu yadda za a yi mutum ya kwashe a dashin da bai zuba ba sai sako daga jamila da fati matan ado salaki goma ga annabi jau na ishan usaini dangote karasuwa tare da ado salaki goma ga annabi jau. suka ce baiwa farfesa a tahir jega makamin kula da kwamitin bunƙasa harkokin noma da kiwo a najeriya shugaba tunan hakan ya yi daidai da ice mai kama aka kota don haka muna addu'ar allah ya taya shi sannan kuma muna addu'ar allah ya sa mu ce gwamma bana da bara ba mu ce gwamma bara da bana ba Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Samaila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ta ce salam biyu Hausa, ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yaba matakin kotun kolin ƙasarmu Najeriya na baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu, amma fa har yanzu da sauran na aka ba. Misali ni ɗan garin Malam Faturi ne a ƙaramar hukumar ta ta Abadan da ke jihar Borno. Yau shekaru sha ɗaya babu al'umma a garin. sakamakon matsalar rashin tsaro kuma 'yancin cin gashin kan karamar hukuma yana nufin gyare-gyaren muradin al'umma to mu yau ina makomar ma karamar hukumar abadan ta jihar borno kafin mu karkare shirin ga labaran duniya takaice rediyon ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa yau asabar cewa sojojinta sun auna shugaban sojan hamas a wani hari a kan yunis a gaza harin da ma'aikatar lafiyar wurin ta ce ya kashe akalla falasɗinawa ashirin rediyon sojan ya ce ba iya gane ko an kashe shugaban na hamas muhammad da'if ba ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce tana duban rahoton ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta faɗa a wata sanarwa cewa asibitin nasar da ke kan yunis ta amshi gawar gawarwaki 20 da mutane 90 da suka jikata. a yau asabar gobara ta tashi a wani wurin ajiyar man fetur a yankin rostov da ke kudu maso yammacin rasha biyo bayan harin jirage mara matuka da ukraine ta kai da sanyin safiyar yau a cewar jami'an yankin a hari na baya-baya da sojojin kiev suka kai a yankin kan iyakar ukraine ta kara kaimi a hare-harinta ta sama a rasha tana auna matatun man fetur da wuraren ajiyar man a wani yunkurin kawo cikas ga harkokin mai da ke karawa kremlin karfin yaƙi Tom masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya karanto labarai da kuma fiona wa mayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz balle nake cewa sai mun sake dawo a shirinmu na dare salamu alaikum